Tsaka mai wuya. Mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗi abin da zai kare ta gwamnatin, zai yadda zai promoting ita gwamnatin. Amma kai a gurinka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa. ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojin ka ga cewar ba a iya farmakar mutane yaƙin terrorism yaƙi ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba mu taɓa kashe boko haram ba daga nigeria jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da sa goma duku a sabon shiri na tsaka mai waya shi ina gaskiyar zargin da ake na cewa sojojin najeriya gaskiya ba sa da isassun makamai musamman sojojin jiragen sama ba sa da isassun jiragen sama da za su iya bin wa'annan 'yan ta'adda da ke fatattaka jihohin sokoto da katsina da zamfara da niger da sauransu shi yasa ba a samun nasara kansu akwai kuma zargin da wasu ke yi na cewa dukkan korafi ko kuma ikirarin nasara da ake samu ba gaskiya ba ne sannan ko me yasa su hukumomin tsaro na Najeriya din ba sa amfani da hanyoyin fasaha na zamani wajen yin wato bin diddigin wayoyi na waitar da su 'yan ta'addan suke amfani da shi wajen gano inda suke kamar da aka yi a Ghana. To wannan sa da cikin abubuwan da za ku ji mun tattauna a wannan kashi na uku na tattauna ko koko muhallar da muke ji ana yi tsakanin Nastura Ashiru Sharif babbar kusar kungiyoyin matasan Najeriya na Arewa da kuma barista aliyu abdullahi mai wakiltar fata shugaban kasa kuma hadimin shi shugaban kasa din dangane da harkokin da suka shafi hulɗa da kafofi irin namu na watsa labarai ba ta da bata lokaci ba ga hassan alhaji tura shiru sharif kamar yadda kake magana dangane da makaman yakin nan ni da kaina na san na yi interview da babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya baki ɗaya kuma ya gaya min cewar kafin zuwan gwamnatin shugaba muhammadu buhari jiragen da suke amfani da shi duka a cikin ɗari wanda suke da ake ake da su wuce kashi arba'in ba amma zuwan gwamnatin ya ce mun suna da kusan kashi tamanin da biyar zuwa da shida wanda suke amfani da shi sannan kuma na ba da rahoto dangane da jiragen yaƙi da aka kaddamar kamar su mi-35 a kaduna da kuma helicopter attack kusan karo biyu uku a nan abuja wani zai ce duk waɗannan abubuwan a gwamnatin nan aka ba da kwangilan su aka shigo da su ku ina ku samu labarin cewar kamar gwamnatin Buhari bata sai kan yaki ba abin da na faɗa maka na ce da kai shi Kabiru Tarim Taki ya faɗa ya kalubalance su kuma ya ce su zo masa su fito da invoice a gani inda aka yi. Yaushe Kabiru Tarim ya yi wannan magana ne? Cikin 2019 ne. farkon teku ina zuwa tsaya mu bar ai kai ka kawo zancen kai ka kawo zancen saboda ka bannin gama ah, a'a yanzu ai kai kai responding kai kai responding shi sa sai ka bari baka ansa idan har kun san ina zuwa dakata dakata dakata eh idan har a lokacin su sojojin Najeriya da hukumomin sun san sun siya suna da shi ai ya kamata su kalubalance su su kawo su ce gashi to mu ajiye wannan ka gane ku, rashin fitowa su kare kansu shi yasa mutane za su yarda cewa a wani abu da yake da na biyun su duk wannan jiragen da ka faɗa domin ka ce shugaban hafsan sojoji ya ce an kaza an kaza an kaza an kaza duk mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗa abin da zai kare ita gwamnatin zai yadda zai promoting ita gwamnatin amma kai a gurinka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojin ka ga cewar ba a iya farmakar mutane misali a wannan katsinan da muka je cikin binciken da muka yi da kuma jami'an sojoji yara da ƙanana da 'yan sanda da muka samu eh, information ta gurinsu abin da suka ce matsalar shi ne, yawanci yanzu wa'annan bandits din suna da nasu source da suke samun intelligence wato bayanai na sirri ba sa wato zuwa su farmaki ƙauyukan nan sai cikin dare saboda sun san helicopter mai wutar lantarki wanda zai haska ya dinga haska da ake zuwa ba sa um, guda ɗaya ne yake wai amfani yanzu daga yana mai duguri wani lokacin ma daga ɗauko shi a kashe zuwa aiki a nan gurin yana zama tashin hankali saboda kankace me sun je sun yi striking sun gudu sun bar gurin in ka ce 'yan sanda ko jami'ar gowar sojin operation su tafi a ƙasa kafin su je sun iya gama abin sun tafi su ko kuwa suna tafiya za su yi musu lamfo su yi musu ambush wai su eh, kamar eh, anke da hausa a ce ambush kenan kwantan bauna sai su halaka su ce wani yana cikin musibar su ce kuma wasu guraren ma motar ma ba za ta iya shiga gurin ba so da su da babura suke amfani so da su jami'an tsaron mota sau da mafi alheri a gurin shine helicopter ya hau ya harbe su ya aiki ta gurin to banda wannan mu koma kan magana abin da kai da shi kuka faɗa da abin da yake faɗa a cewa wantan da aka siyo da abin da kai ma kai kwarabarin cewa shugaban eh, sojin sama ya faɗa idan da shugabannin sojojin najeriya abin da suke faɗe gaskiya ce haka ne abin da suke da ba ko ɗan boko haram ɗaya a yanzu a arewacin najeriya da zai ma iya ɗaga ɗan yatsa ya kai hari a yadda kullum za su zo su ce sun riga sun karya su sun rusa su sun je sun baje duk wannan ya sunan su sansanonukan su da ya bayi nawa yadda suke faɗar zancen da bai kamata ce don dan bukwara ba su da kaga saboda wannan kalamin da yake suke faɗe mutane kuma su tare da zancen ba haka yake ba shi sa mutane ba za su yarda da magana cewa abin da suke faɗa sun sai makamin ba na ƙarshen su shine abinda zan tabbatar maka da cewa duk mutumin da ike zargin cewa abinda muka faɗa mun yi son zuciya to shugaban ƙasar da kansa ya faɗe shi jiya ya ci ya raina ƙoƙarin su hafsoshin sojojin da yadda suke yakin so da haka in har shi da yake shugaban ƙasa zai fito ya faɗo nan kalmar ta bakin shi national security advisor bayan wannan mitin da suka yi na jiya to waye wani mutum daga gefe ɗaya da zai fito ya zo ya ce wai ba a yaba masa ba a yaba masa kokari idan kana magana yaƙi da yan ta'adda na boko haram misali amurka ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙarfi a duniya ita ma ta ɗauki shekaru da dama a iraki da afghanistan tana ta gurma da yan ta'adda mata gama da su to wannan ba za ka haɗa magana amurka wannan faɗan amurka da wata ƙasashe ba wanda kamar aggression ne wanda yawanci su mutanen ƙasar ba bisa ransu ake musu wannan abu su suna kallon kamar an zo ƙasarsu an shiga musu ƙasarsu ba bisa ƙa'ida ba saboda haka su mutanen ƙasar kusan goyon bayansu da hankalinsu sai ya fi kaiwa wajen su wancan da suke kallon yan uwansu ne yan kasar saboda wannan mutane da suka musu kutse cikin kasar bai kamata ka haɗa maganar yakin boko haram ko na Najeriya na yan addancin nan ba da waɗancan sannan na ƙarshen su abin da ke so maka magana idan har ana zancen cewar an sai kayan aiki duk kuma da kayan aiki wayan nan duk wayannan yan ta'addan da su yan boko da yan ta'addan nan ba wanda ba ya riƙe waya ta amfani wanda idan har da gaske ake yakin nan da su jami'an tsaron najeriya duk inda mutum ya ɗaga waya za su iya tracking cewar mutumin nan a agu kaza kina location kaza shine wani shine za su yi tracking dinsa kamar yadda aka yi a Ghana in ba manta ba shekara biyu da suka wuce ko ɗaya ta wuce wasu mutane suka je suka ka suka saci wasu mutane wasu mata suka garkuwa da su suka da su suna fara magana kamar wasa gaba ɗaya ka je aka kama su kamar kaji aka kamo su a gama mutanen 'yan najeriya ne so da aka kaga mu abin da shi ne sakaci da rashin bibiya akan jami'an tsaron tun da ake magana kan jami'an tsaron najeriya ake kiransa ya wani abu akan su ai kullum kare su kina cewa majalisar ƙasa ta magana amma yanzu sai da wannan sannan jiyo kansu ba ka ba mutane aiki ka ce ba za ka bi su kai supervisor ka tabbatar abin da ake faɗa maka gaskiya ba ne abin da kuma ka bayar a aiwatar haka an aiwatar da shi da ya kamata barisa ali abdullahi me za ka ce akan bayanan shi ashir sharif <laughs> wato matsalan nastura ashira sharif wato ba wani abu ba ne yana da kyakkyawar ƙudiri da niyya kawai kash ɗaya in ɗaya kash in ɗaya ne bai da na ɗaya shi ba wani expert ba ne a harkar security bai tsaman shi tsohon soja ba ne shi ba tsohon ɗan sanda ba bai da ilimin harkar tsaro duk saboda daga bayanan shi duk na gaggano na fahimci yana abubuwan yanzu abin da nake so gaya maka yes ya yi maganan jiya abinda dole yes ai na ji daɗi da ya kawo abinda mitin da shugaban muhammadu buhari ya yi da manyan hafsoshin sojoji yadda kuma ya gaya musu abinda ƙoƙarinsu har yanzu bai ganta ba saboda in kana tunanin abin ya dame ka ya fi damun shugaba muhammadu buhari katsina ina ne gidan shi ne jihar shi ne saboda haka in kana shugaban kasa rai ɗaya ba za ka so ka rasa shi ba kai ko tsohon shugaban kasa jonathan ne ba yadda ra'ayi ka yi so ka rasa ko rai that is the truth wannan shine gaskiyar lamarin duk inda sai dai karfi inda shugaban ya kai ya kai kuma na ji daɗin tambayar da kamishi yaƙin sunkuru yaƙi na terrorism eh, kafin ka je wani ina eh, a zan baka lokaci wani lokacin kamar 'yan ƙasa suna kokawa cewar shugaba muhammadu buhari mutum ne wanda bai damu da kashe-kashen rayukan talakawa da ake arewa ba misali a baya an ga lokacin da aka shi mutane da yawa a katsina amma sai aka je shi hau jirgi ya tafi lagos wurin birthday na ko matar wani dan siyasa ko tinubu ne ko wane ne wanda talakawa suka yi ta korafi a lokaci in ka kula a cikin social media a wannan lokacin a cewar gashi ana zubar da jini a arewa amma kuma ya tafi birthday a wani gari ba dai birthday ba wannan ba halin shugaban shugaba muhammadu buhari bane ne ka gano sai dai wani abu ko ya riga ya yi plan yana kan hanya sannan amma ba halin shi bane ne shi birthday yayi me ka yaƙi yaƙi ne amma har yanzu kaman kan yadda ka fada ba gama ta ba saboda haka ba ka yi expecting yaƙi da ideology ba yaƙin terrorism yaƙi ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba mu taɓa kashe boko haram ba daga nigeria To a gaishe ku malamai za mu ja birki a nan sai rana wa muna fatan mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara inda a shiri mai zuwa za ku ji an taɓo wasu daga cikin abubuwan da su masu muhawarar suke cewa sun taimaka wajen ingiza ko kuma karfafa zukatan wasu yan arewa su shiga cikin sana'ar sata da sace-sacen mutane da kuma wato kai har-harin ta'addanci sannan kuma akwai inda aka taɓo maganar mutanen da ke zagaye da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari sannan kuma shin gaskiya ne shi muhammadu buhari wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da ke faruwa a cikin ƙasar ba muna fata za ku kasance tare da mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan muhawara yanzu a madadin masu muhawara din shi na sura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi da kuma musamman shi wakilinmu na abuja hassan mai na da ya jagoranci wannan muhawarar da ya shirya da kansa aliyu mustapha sokoto ne a nan washington dc ke fata mun bar ku kalau ku huta lafiya.